وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي كسان شوى أولا شرينا ومي البركة نا ماتا أو رمضان idan ba manta ba a darasinmu da ya gabata wancan karo mun tsaya ne akan magana dangane da yaya mace ya kamata amfani da wannan wata na ramadan wajen yin sallar tarawihi hadisi ya zo ingantacce hadisi mai ban sha'awa hadisin rahama hadisin jin kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah azza wa jalla yasalu mala'ikatahu wa huwa alam wata rana Allah madaukin sarki zai tambayi mala'ikunsa ba wai dan bai sani ba shi fi kowa sani zai ce da su aina kuntum kuna ina ya ku mala'ikuna a wata riwayar Allah tabaraka wa ta'ala aka ce inna lillahi mala'ikatun sayyahin fil ardi Allah yana da mala'ikun da suke kewaye a bayan ƙasa aikin su zagayawa a bayan ƙasa suna kewayewa suna dubawa Allah ya ɗora musu aiki bayan mala'ikun da suke kuttab wanda suke rubuta ainihin abubuwan da bawa yake aikatawa mummuna ko alkhairi waɗannan mala'iku a sayyahin yaltamisuna ahla zikir suna kewayo suna neman mutanen da suke masu ambaton Allah ahlu zikiri a nan gurin ana nufin masu karatun ƙur'ani Alu zikiri anan ana nufin masu salatin annabi ahlu zikiri ana nufin masu subhanallah ahlul zikiri ana nufin masu astaghfirullah ahlul zikiri ana nufin masu wa'azi ma duk ahlu zikiri ne ba ana nufin wanda zai zauna a wuri guda ya kewaye kyalle ko wani makamancin wannan yana daga sauti ba ba shi ake nufi ba wannan bai zo cikin tsarin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya koya mutane zikiri ba su daga sauti suna cewa halummu ila bughyatikum ku zo ku faɗi bukatunku sai su zo sai su lullube su su kewaye su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mararna ala ibadin yusabbihunaka wa yuhallilunaka wallahu alam qala har ra'auni mala'ikun nan za su zo sai su ce ubangiji tabaraka wa ta'ala mun zo mu wuce mun tarar da wasu bayinka suna maka tasbihi suna maka faɗin la ilaha illallah Allah tabaraka wa ta'ala zai ce shin waɗannan mutane sun ganne ko ba su ganne ba sai su ce ma ra'auka mala'iku za su ce wa Allah ai bayan nan ba su ganka ba ya Allah walau ra'auka kanu laka aksar takdisan wa tasbiha da waɗannan bayi sun ganka ya ubangiji ai sai sun fi yawaita tsarkake ka da kuma yawaita yin tasbihi a gare ka suna tambayan ka ya ubangiji Allah tabaraka ta'ala zai ce wa ma yas'aluna ni menene suke tambayana wallahu alam ba wai dan Allah bai sani ba sai mala'iku su ce yas'alunaka aljanna waɗannan bayan Allah suna tambayan ka aljanna ne sai Allah ya ce hal ra'awul janna shin waɗannan mutane sun ga gidan aljanna ne har suke neman ta mala'iku za su ce ma ra'auha ai ba su ga gidan aljanna ba ya ubangiji sai Allah ce qala kaifa ra'awul law ra'awul janna to yaya waɗannan mutane a ce da sun ga gidan aljanna wani irin nema za su yi mata ai da sun ganta da sun fi kowa tsananin nemanta ita wannan aljanna kuma da sai sun fi kowa tsananin naci kanu aksar su'alan wa talaban wa ilhaha amma ba su ganta ba duk da haka imani yasa suna nema sannan Allah zai ce da me waɗannan bayi suke neman tsari a gare ni mala'iku za su ce yusta'izuna minan nar bayanka suna neman tsari ne daga wuta ya Allah ka raba mu da wuta Allah ka kiyaye mu daga azabar jahannama inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama wutar jahannama ai ba ta da kyau wutar jahannama Allah ya tsare mu da ita ba ta jahannama ba ta duniya ma tashin hankali ne ballanta na wutar jahannama Allah ka shiga tsakanin mu da ita Allah ka raba mu da ita mala'iku za su ce ya kai ubangijin mu waɗannan bayan Allah suna nema ka tsare su daga wuta Allah ya ce sun ga wuta ne mala'iku za su ce ba su gani ba Allah ya ce to yaya da sun ga wannan wuta ne inda sun ganta ka aida sun fi kowa neman tsari da ita kanu aksar si'adatan wa tijaratan minan nar Allah tabaraka baraka ta'ala zai yi wa albishir wa mala'iku ya ce wa shaidukum anni ghafartu lahum wa adkhaltumul janna ina muku shaida ya ku mala'iku na yafe waɗannan bayi na yi musu afuwa na yi musu rangwame kuma ni na shigar da su gidan aljanna mala'iku za su ce ya ubangiji a cikin waɗannan mutane akwai wanda fa baya cikin su shi ba zuwa yayi ma ya ambaci ubangijin ba shi ba zuwa ya gurin wa'azin ba shi wata bukata ce ta kawo shi Allah zai ce yau dai na yafe wa duk wanda yake nan humul qaumu la yashqa bihim jalisahum wa lahu ghafart waɗannan mutane duk wanda ya zauna da su ai baya tabewa ai duk wanda ya zauna da su ai yana cikin alheri ai yana cikin albarka ai yana cikin rahama so ya ke uwana wannan hadisi idan kin lura da shi hadisi ne ingantacce sahihi wanda imam bukhari da muslim sun ruwaito shi da abu nu'aim da imam hakim duk sun ruwaito shi da imam al da imam bagawi a sharhi sunna da imam ahmad hadisi ne yana da hanyoyi masu tarin yawa yana nuna mana falalan ki zamanto cikin masu ambaton Allah dan ki shiga layin waɗanda Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala zai musu jin kai zai kuma yi musu rahama muna fatan ki yi kokarin ki amfana da ainihin wannan ambatan ubangiji a wannan wata mai alfarma wannan wata na alheri kuma wannan wata wadda yake na albarka ya ke uwana ki sani cewa wannan wata na ramadana wata ne wadda yake na ni'ima na alheri wajibi ne ki gode wa Allah kai wata ne da Allah yake saukar da rahama sharun tunazzalu fihi rahmat wannan wata ana saukar da rahama mai yawa wa tughfaru fihi dhunub Allah yana yafe wa bayi zunubi wasayi'at wa tudha'afu fihi alhasanat wal ujur dukkan lada ana ninninka shi a wannan wata wa yurfa'u fihi darajatu wannan wata mai albarka Allah yana ɗaukaka darajar bayi a ciki wa yu'tiqu Allahu fihi ibadahu minan niran wannan wata ne da Allah ubangiji yake yanta bayansa daga wutar jahannama Allah ya kubutar da mu ya tabbata cikin hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito manzo Allah na cewa idan dakhala Ramadan yayin da watan Ramadan ya shiga futihat abwabul janna ana buɗe kofofin aljanna gaba ɗaya sai a buɗe su duka Allah zai sa a buɗe wa ghulliqat abwabu jahannam kofofin wutar jahannama kuma gaba ɗaya Allah zai ce a rufe su saboda Allah baya so mutane su shiga jahannama Allah ya rahama Allah jin ƙai yake yi a wannan lokaci mai albarka wa sulsilati shayatin shaidanu kuma a ɗaure su a wannan watan na ramadana ana abubuwa kamar haka na farko fatu abwabil janna buɗe ƙofofi na aljanna ɗaya kenan na biyu kuma shine ghalq abwab jahannam rufe kofofin jahannama gaba daya na uku kuma wasul silati shayatin da kuma daure shaidanu waɗanda suke sa mutane su halaka so duk wanda ka ga yana aikata aiki na barna a wannan wata mai alfarma na wata ramadana to ka tabbatar kamar Allah Ubangiji ya kwashe masa albarka ne a rayuwarsa so wannan yana nuna mana muhimmancin mu tsaya mu sa himma mu jajirce tunda Allah ya rufe kofofin jahannama kuma Allah ya buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya me ya saura Allah yana nufin mu yi aiki mu shiga to amma yau gashi abu ya gagare ki baki iya yin komai sai ki kwanta sai kallo sai dai a kawo miki ki ci ki sha ki ƙoshi ki kwanta baki iya tashi kamar doya kina zube Allah ya sawaƙi mu yi amfani da wannan dama mu nemi rahamar ubangiji mu nemi tuban ubangiji wani zai ce ah, to gashi an ce kuma wasul silati shayatin an ɗaure shaidanu to yaya kuma ake samu wani aljani ya buge shi yaya ake samu kuma wani ya yi shaidanci eh a nan ana nufin mara da shayatin shaidanu manya-manya masu taurin kai su ne ake ɗaurewa amma akwai ƙananan shaidanu da wanda Allah irga ya rubuta kaddara sai abu kaza ya samu wani sai abu kaza ya samu wani waɗannan kam suna nan suna kuma aikinsu manzo Allah yana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya azumin ramadana ko namiji ko mace da imani da neman lada Allah ka azuta mu da yin ramadana da imani da kai ya Allah ka samu yi ramadana don neman ka ba mu lada ba don wani ya ga muna yi ba ya Allah wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya azumin ramadana da imani da neman lada an yafe masa zunubinsa haka kuma wanda ya tsaya ya yi sallah a watan ramadana ya yi tarawihi ya yi tahajjudi ya yi waɗannan salloli yana mai neman lada saboda Allah ya yi ba don neman duniya ba ba don a ce yana yi ba ba don raka suwa ne ba a'a saboda Allah ya yi ke ma saboda Allah kika yi duk wanda ya wannan wufira lahu ma taqaddama min zambihi an yafe masa abinda ya aikata na zunubi ga baki ɗaya dukkan ƙananan zunubi an yafe masa a wani hadisin na bukhari da muslim manzan allah yana faɗa allah ce kullu alam Amalu na adama lahu illa siyam dukkan aikin ɗan adam na ɗan adam ne ga baki ɗaya amma banda azumi fa inna li wa ana ajzi bihi azumi kan nawa ne kuma ni ne nake yin sakayya da azumi allahu akbar kenan komai da komai babu abin da ba wanda ya isa ya ce ga daraja ko ga yawan ladan azumi don wannan kam na Allah ne ai Allah shi ya san iya ladan da ke cikin wannan azumi mai alfarma wannan azumi mai albarka a wata riwayar manzo Allah ya ce inna lillahi fi kulli yawmin wa laila utaqa'u minan nar kowane yini kowane dare kowane rana Allah madaukakin sarki yana da mutanen da yake yan tasu. daga wutar jahannama a kullum a watan ramadan Allahu akbar yi kokari ya ke baiwa Allah ki shiga cikin waɗannan bayan Allah da Allah zai musu abuwa da rangwami. yi kokari ka shiga cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki zai yafe musu a wannan wata mai alfarma wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha annabi ya ce kowane musulmi an bashi wata ofa an bashi wata dama ta wata addu'a da zai yi a wannan rana kowace rana ta ramadana akwai dama da aka ba wa mutum na addu'a da zai wannan garanti Allah ya karba ki ji wannan falala da Allah ya baki fa jabu lahu Allah yana karba hadisi imamu Ahmad ya ruwaito shi da kuma ainihin wato isnadi ingantacce a cikin wannan wata kuma akwai lailatul qadri bayan wannan falala ga lailatul qadri wanda za mu zo mu magana akan lailatul qadri so wannan yana nuna mana wajibi ne mu tsaya mu amfana mu yi addu'a mu roƙi Allah to amma sharaɗin mutum ya yi addu'a Allah ya karɓa shine ya zamanto yana cin halal duk wanda yake cin haram ko ya yi addu'a Allah bai zai karɓa ba Allah karba mu da cin haram saboda hadisi ingantacce tabbatacce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari dangane da wani bawan Allah daga hannu yana roƙon Allah wa mat'amuhu haramun وملبسه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام النبي ce fa anna yustajabu la abincinsa haram ne abin shansa haram ne rigar da ke jikinsa sutura da ke jikinsa ta haram ne wa guziya bil haram sannan an ciyar da shi ko an shayar da shi da haram fa anna yustajabu lahu ta yaya ta kaka za a amsa masa wannan hadisin yana nuna mana ashe wanda yake cin haram namiji ko mace dai ya roki Allah Allah bai zai karba ba sai dai kai wani abin da Allah ake ce da shi wato kamun talala mutum ya ga yana cin haram din kuma komai yana zuwa masa ranar da Allah ya cafke ka to nan kuma zaka gane kuranka inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana nan a madakata mai amfani da wannan dama mu nemi afuwar ubangiji ya ke uwata musulmi wannan falala ce da yake nuna wannan wata yana da kyau mu amfana da shi da wannan falaloli masu tarin yawa a ciki kuma musulmi na kwarai ko musulma ta kwarai kullum suna kokari su amfana da abin da aka gaya musu na falala muna fatan Allah ya datar da mu Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa sai kuma gamuwa ta gaba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa